Wasu yara da rikicin Boko Haram ya tilasta musu yin gudun hijira zuwa nan Jos sun buƙaci masu hannu da shuni su tallafa musu da azuzuwa da takardu don samun ilimi mai inganci. Yayin da na shiga harabar gidan marayu na House of Recap da ke nan birnin Jos na tarar da yara fiye da ɗari biyu waɗanda shekarunsu ke tsakanin uku zuwa goma sha biyar waɗanda kusan dukansu daga jihohin Borno da Adamawa ne. Duk da ƙoƙarin da gidan marayun na House of Recap ke yi wajen aikin sa kai ta hanyar samarwa da yaran abinci, sutura da ba su ilimi. Dukkan azuzuwan an rufa da fallon kwano ne da katakai ga rashin isassun kujerun zama yayin da iska da sanyi ke shiga ta kowane bangare. Na zanta da wasu daga cikinsu don jin irin halin da suka samu kansu da kuma abubuwan da suke bukata da zai tallafa wa karatunsu. Sunana Fodiya Zakariya daga Borno. Goza Local Government Area. Na dawo ne sanadiyan Boko Haram da ya je kasar mu. Mun dan yin kwanaki da su dai tun a cikin Gozan kafin mun fita mun samu hanya mun zo mu bi. Sai bayan wata biyu mun kara jin Boko Haram din su zo wurin mu. Daga can mun kara gudo zuwa Kemarun da kafa. Mun je mun kai kwanaki sai mun kara zuwa Yola. Daga Yola kuma shine muka dawo na waje domin samun taimako. Muna neman taimako. Ga mun kusan gamawa amma muna neman libraries. Muna neman takardu daban-daban. Dun kowa ya zo fil nashi daban-daban ne na study da kuma classes ba mu samu classes mai kyau ba sunana da mu joshua dabawa na zo daga borno state ina nan ne a cikin gwagwarmaya wadda ke faruwa ta bangaren mu a borno state boko haram babu yadda za mu yi mu a wurin sun kore mu daga wurin mun yi zama a saman dutse haka na kusan watanni guda uku haka muka samu muka boyu da dare muka fita zuwa goza ta duwatsu shi yasa muka samu zuwa nan sai ka taimaka mana da makaranta nan muna zama tare da taimakon mutane wanda suke kawo mana abinci. Shugaban gidauniyar Greater Tomorrow wanda ke tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa Paul Ukoku ya ce duk da shike yana zama ne a ƙasar Amurka hankalinsa na tashi a duk lokacin da ya karanta irin halin da waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa shi ya sanya kawo musu tallafin kayan abinci. It doesn't even cost that much to help these younger ones. I think it's 141 naira per child per day. Ya ce ba wani abu mai tsada ba ne a wa waɗannan yara. Ya ce ina jin naira ɗari da arba'in da ɗaya kacal kowane yaro ke bukata kowace rana. Paul Okoku ya ce zai ci gaba da kiraye-kirayen tallafi musamman cikin 'yan uwansa 'yan kwallo su tallafa wa waɗannan marayu. Shi ma labaran Muhammad wanda aka fi sani da Khalifa ya yi kira ne wa jama'a masu hannu da shuni su taimaka wa yaran. Wannan yara ko kun gani abin tausayi abin takaici duk ga halin da muka tsinci kanmu a kai yara ba uba wani ba uwa wani duk gashi nan dai to bai kamata mu zauna muna kallon wannan abu yana tafiya ko a zira wa gwamnati ido ko kuma a ce kullum dan dangote ko wane ne ya zo ya kamata kungiyoyi irin wa'annan a tashi tsaye a dinga taimaka wa juna shi yasa dalilin zuwan mu kenan kuma muna fatan duk gaba ɗaya duk inda shauran kam yake na 'yan gudun hijira a ƙasar nan za mu zaga mai iya ƙoƙarinmu ko da kaɗan ne ka zo a taimaka yaran nan zai taimaka Ita kuwa mai kula da cibiyar House of Recap Toyin Wiggins ta ce mafi yawan yaran sun zo cibiyar ne cikin yanayin ɗimauta inda suka dukufa wajen ba su horo na musamman da zai dawo da su cikin hayyacinsu. Challenge wanda muna da shi a nan ne ba mu da fence wannan gida mutum wanda ya ba mu ya ce mu bar nan December 31st in ba mu eh, saya gidan ba gidan 664 million naira shine yana tambaya shine muna bukata mutane in sun ba mu 1000 mu saya gidan saboda yaran su samu wurin zonawa da karatun zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria